Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya na yau Laraba 4 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin covid-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan satumba a cewar jaridar new york times shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka samantha power na shirin ganawa yau laraba tare da jami'a a kasar habasha yayin da amurka ta yi kira da gwamnati da ta ba da dama a kai kayan agaji zuwa yankin tigray mataimakiyar shugaban kasa amurka kamala harris za ta mai da hankali kan kare dokokin kasa da kasa a tekun kudancin china karfafa shugabancin amurka a yankin da faɗaɗa haɗin gwiwa na tsaro a yayin ziyararta a kasashen vietnam da singapore a wannan watan tukanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jihar sokoto sun tabbatar da bullar cutar kwalara wacce ta kunno kai a cikin 'yan makonnin nan a nan jihar sokoto a halin yanzu muna da local government goma sha uku waɗanda sun kare hoton wannan cutar muna rahoton mutum 265 wanda suke fama da wannan rashin lafiyar sannan kuma muna da rahoton mutum 23 wanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin shirin za ku kuma ji cewa an buɗe wani babban taro kan tsaro a najeriya da zai bitar darussan da za a iya koyo daga yakin basasar kasar muna kuma dauke da shirin arewa a yau wanda nasar adamu hikaya zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba a cewar jaridar New York Times. A watan Nuwambar da ya gabata hukumar FDA ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi digo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Tana ɗaya daga cikin alluran COVID-19 uku da ake da su a Amurka. da suka hada da allurar ɗigo biyu da kamfanin Moderna ya sarrafa da kuma wata ɗigo ɗaya da kamfanin Johnson Johnson ya samar. Jaridar ta ce hukumar ta FDA za ta hanzarta ba da cikakkiyar amincewarta ba kamar yadda ta saba ɗaukar lokaci ba bisa tsari da allurar rigakafin da ake bayarwa ɗigo biyu yayin da Amurka take fuskantar sabbin hauhawar masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da nau'in Delta mai saurin yaduwa yake haddasawa. karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar na kwanan nan galibin su tsakanin mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba ne shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka samantha power na shirin ganawa yau laraba tare da jami'ai a kasar habasha yayin da amurka ta yi kira da gwamnati da ta ba da dama a kai kayan agaji zuwa yankin tigray jiya talata fawa ta gana tare da 'yan gudun hijira a sudan waɗanda suka tsere daga tigray kuma ta sake jaddada matsayin amurka majalisar ɗinkin duniya da sauransu cewa abin da ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni tara ana yi fawa ta faɗa a wani saƙon twitter da ta wallafa jiya talata cewa amurka tana ƙara matsa lamba ga dukkan ɓangarori a tigray don su amince da tsagaita wuta nan take da fatan cewa mutane kamar 'yan habasha da na haɗu da su a nan za su samu dama su koma gida rikicin ya kawo munanan har-har kan fararen hula wanda ya shafi miliyoyi kuma dole ne a kawo sa ta ce musamman amurka na yin kira ga kungiyar 'yan tawayen tigray ko tplf da ta janye daga makwabtanta na yankunan amhara da afar domin gwamnatin yankin amhara ta janye sojojinta daga yammacin tigray sannan makwabciyarta eritrea ta gaggauta janye sojojinta daga habasha To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da wannan labari. A yayin da a Najeriya rahotanni ke nuna cewa cutar amai da gudawa na ci gaba da hallaka 'yan kasar duk da yake hukumomi na cewa suna daukar matakan kaucewa kamuwa da irin wannan cutar. Daga Sakkwato Muhammad Nasiru ya aiko mana da wannan rahoto. A makonnin da suka gabata an samu rahotanni daga jihohi musamman a arewacin Najeriya na samun bular cutar kwalara wadda ta hallaka mutane da dama a jihar sokoto ma wadda ke arewa maso yammacin kasar an samu bullar wannan cuta wadda ita ma ta yi sanadiyar salwantar rayuka kamar yadda gwamnatin jihar ta tabbatar ta bakin kwamishinan lafiya dr muhammadu ali inami a nan jihar sokoto a halin yanzu muna da local government goma sha uku wayanda sun kare hoton wannan cutar a muna rahoton mutum 265 wanda suke fama da wannan rashin lafiyar sannan kuma muna da rahoton mutum 23 wanda suka riga mu gidan gaskiya da yake wannan alƙalumma abu ne wanda yake kullum suna cikin canji bisa ga karuwar da ake samu na ziyarci ɗaya daga cikin asibitocin da ake kula da waɗanda suka kamu da wannan cutar da ke garin shuni amma na tarar tuni an sallame waɗanda aka kwantar hausawa dai sun ce shekara ba ta gadon shekara amma duk lokacin da damina ta sauka akan samu yawaitar wannan cutar wadda masana kiwon lafiya ke ganin cewa wannan rashin lafiyar ta shahi abubuwan da suka jibanci abinci ko shan ruwa gurɓatacce masu shari'a akan lamarin yau da kullum kamar farfesa bello dodon bada na ganin kamar akwai sakaci ga magance matsalolin da ke haifar da irin wannan cuta da ake samu a kowace shekara. Mu a da abin da mun ka sani har cikin gidaje duba gari akwai kuma har riyojin ku sai an duba su kuma koramu inda kuke ɗiban ruwa sai an tabbatar da tsafta su kuma an samu su magani a da haka aka yau duk abubuwan ga sun bi sun lalace ana ƙara samun kuɗi ana ƙara lalacewa tarbiyya na ƙara lalacewa amma na tsakanin waɗanda aka shugabanci da shugabanni tana ƙara lalacewa wajibi ne gwamnati ta ko mutum da tana da kowane irin mutane tana da injiniyoyi tana da malaman lafiya tana da komi ta yi tsaye fi sabilillahi ta tabbatar da cewa ayyukan nan an yi su an duba su an duba tsaftar wurare akan haka ne na tuntuɓi mashawarcin gwamnan Sokoto a wajen samar da ruwan sha da tsaftar muhalli a yankunan karkara injiniya Sani na guru ko yana aka kwana a wannan batun muna yin solar boreholes a ƙauyuka da karkara ma kuma muna yin modern eh, pit latrines eh, makewayi kuma muna jaddada kokarin a bar zuwa bayan gida a daji kowane magidanci akwai training da muke basu da dan tallafi da ake bayarwa na kowa ya mallaki makewayi a gidan shi ko ina ayyukan muna cewa inda muka san akwai bukata masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa ko bayan samar da waɗannan abubuwan ga mazauna yankunan karkara akwai bukatar tabbatar da kulawa da su domin su yi aiki yadda ya kamata duk da yake hukuma ta ce wannan nauyi ne wanda ya rataya ga waɗanda aka yi wa aikin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu An ci gaba da ƙara tsaurarar tsaro yau Laraba a kusa da gidan makaddashin ministan tsaron Afghanistan Bismillah Khan Muhammadi a Kabul kwana ɗaya bayan harin bom na kunar bakin wake da aka kai wa shugaban wanda ya jikkata kusan mutane sha biyu. Ministan tsaron wanda bai ji rauni ba a harin na jiya talata ya fitar da sanarwa ta bidiyo don sake jaddada kudurinsa na kare al'ummar Afghanistan. Muhammadi ya ce harin kunar bakin waken da miyagu 'yan ta'adda suka kai sun auna gidana ne a lokacin da lamarin ya faru da taimakon Allah ni ko iyali na babu wanda ya ji rauni amma abin takaici wasu daga cikin masu tsaron lafiya ta sun ji rauni na tabbatar wa masoyan ƙasata cewa irin waɗannan hare-hare ba za su yi wani tasiri a kan niyyar kare 'yan ƙasata da ƙasata ba sai dai babu wasu cikakkun bayanai na harin amma da alama 'yan bindiga sun shiga wurin bayan fashewar ne kakakin ma'aikatar tsaron afghanistan ya ce jami'an tsaro sun yi nasarar kashe duka maharan hudu akalla mutane goma suka ji rauni a harin kuma an ɗauke su zuwa asibiti a babban birnin ƙasar a cewar ma'aikatar lafiyar afghanistan yar tseren wasannin olympic ta ƙasar belarus wacce ta ce tana fuskanta hukunci idan ta koma ƙasar ta ta tashi daga japan yau laraba a wani jirgin sama zuwa austria an shirya kristina tsamonaskaya za ta sauka a biya na yau laraba da rana daga can ana sa ran za ta wuce zuwa ƙasar poland inda gwamnati ta bata biza ta jin kai Firaministan Poland Matwish Morwaski ya wallafa a shafinsa na Facebook jiya talata cewa ya yi magana tare da Tsimoneskaya kuma ya kamata ta iya rayuwa a Poland ba tare da wani cikas ba. Mahukunta a Poland sun ba wa Tsimoneskaya biza ta jin kai don ta nemi mafakar siyasa a ranar Litinin bayan ta yi zargin cewa jami'an tawagarta suna kokarin tilasta mata ta hau jirgi zuwa gida Belarus ba tare da son ranta ba. madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla sai kuma batun tsaro a Najeriya. An buɗe wani babban taro a kan tsaro a Najeriya da zai bitar darussan da za a iya koyo daga yakin basasar ƙasar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke bude wani babban taro kan sha'anin tsaro da kuma kalubalen da Najeriya za ta iya koya daga yakin basasar shekaru uku da ta gwabza. Yana mai cewar yakin basasar ya zamto zakaran gwajin dafi ga sojojin Najeriya. musamman irin karubalen da aka fuskanta lokacin wannan yaƙi na rashin iya jigilar isassun kayayyakin yaƙi wahalhalun samar da kayan fada da dai sauransu. Laftanar General Yahaya wanda Major General AB Ibrahim ya wakilce shi ya kara da cewar. As you all know, logistics support is the bridge between deployed forces. Kamar yadda aka sani ne, kai kayakin fada filin daga shine kashin bayan samun nasarar duk wani yaƙi wanda duk wani farmakin da dakaru ke yi ke bukata. ya ce ana dai sane da irin kalubalen da najeriya ke fuskanta samun wajen samun ma a sayar mata da kayayyakin fada daga kasashen waje wanda hakan ke shafar aikin da sojojin najeriya ke yi a halin yanzu tun da farko sai da kwamandan kwalejin horas da dabarun yaƙi ta najeriya major general solomon odonwa ya yi bayani makasudin wannan taro. The key objective of the symposium is to examine in more detail the conduct of the Nigerian Civil War. General Odonwa ya ce za a yi nazarin yadda aka gudanar da yakin basasa ne, sannan a yi tsifa dalla-dalla don ganin irin darussan da za a iya koya dangane da matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da nufin shakan waɗannan matsaloli. Ƙwararre kan sha'anin tsaro Farfesa Shedrack Best shine ya gabatar da takarda wacce ta fi jan hankalin sojoji da mahalarta wannan taro. Daga bisani na tambaye shi ko wani darasi ne Najeriya za ta iya koya dangane da yakin basasar? A yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su. Lokacin da aka fara wannan yaki a rundunar sojojin ba su dade sun taba fuskantar irin wannan kalubala ba. Amma duk da haka a cikin shekara uku an karasa wannan yaki an samu an yi nasara. To tambaya shine yau muna da kalubala game da tsaro a kasar najeriya wani irin darasoshi aka koya ana fama da maganan kayan aiki na soja ana fama da tallafa wa sojoji wani lokaci ba a samun shi isasshe ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja wani lokaci sai ka ga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada kayan yaki a ji amfani da shi a cuci sojoji to irin wayan abubuwan ya kamata da mun koyi wani abu misali ya a ce bayan shekara hamsin da karshen yakin basasa har yau najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na Najeriya wadda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata amma har yanzu ana fama kaga ya kamata an koyi wani abu kuma muna samun ta'addanci mutane da za su sauke jirgin sama na soja wayannan ba wasa za a yi da su ba wannan kalubala ne wanda ya yi kaman abin da muka fuskanta a yakin basasa ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalin mu saboda mu samu karshen wannan farfesa shedrack best kwararre a kan sha'anin tsaro kuma malami a jami'ar Jos. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu 'yar Hikaya da shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin na Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin zamu kawo zanta ta musamman da dan majalisar tarayya daga jihar Taraba kuma makiyayi Kasimu Bello mai gari kan yadda za a samu maslaha a Arewa don zaman lafiya mai ɗorewa. Hakanan zamu leƙa ayyukan kwamitin sulhu na jihar Yobe tsakanin waɗanda suka samu saɓani da juna don gaskiyar maganin nan ta tsakanin harshe da hakori ma a kan saba. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban dan majalisar tarayya daga jihar Taraba kuma makiyayi da yanzu ya jingina sanda ya ɗauki alkalami Kasimu Bello mai gari ya yi sharhi kan yadda aka samu taɓarɓarewar lamura a yankin na Arewa. Gaskiyar magana shine aka ce ba ma addini ma ce in ka jikan na ƙasa da kai shi kuma zai ma biyayya gaskiyan magana akwai rata tsakanin manyanmu da kuma mu mabiya tsakanin shugabanni da mabiya za ka ga mutum yana da hali da zai iya taimakawa mutane misali zan baka kana da halin da za ka ɗauki ɗanka ka kai shi amerika ko ingila a tam ɗaya ko a shekara za a iya kashe mar miliyan 30 zuwa 50 a karatun shi wanda in ya zauna a ƙasar nan miliyan 30 zuwa 50 din nan aƙalla zai iya karantar da yara da 'ya'yan eh, wayanda ba su da ƙarfi 100 zuwa 200 to kaga wannan akwai rashin tausayi wadda kuma gaskiyar magana talaka ko mabiya suna kallon abin da yake faruwa nan don haka ba yadda za su yi su ma biyayya don haka sai mun dawo mun canza wannan halin yadda muke son 'ya'yanmu su je su yi makarantu masu kyau ya tabbatar da muna son 'ya'yan mabiya ko marasa galihu su ma sun samu wannan ilimin in ba haka ba aka ce duk ɗan da ya ce mahaifiyarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai yi bacci ba 'ya'yan da suke zuwa su yi karatu a wajen suka dawo to ba za su yi bacci ba su kuma waɗannan da muka hana karatun ba za su bar mu da yayan mu su yi bacci ba don haka wannan ya zama dole ne mu 'yan arewa mu koma mu dubi na baya mu taimaka musu na biyu shine mu 'yan arewa musamman mu matasa dole fa mu daina kashe zuciya me nake nufi da haka yanzu misali mu a matsayin na dan majalisa zai iya yin abun da ake cewa empowerment wato tallafa wa mutane za ka sa mutane a zo a koya musu sana'a tun lokacin da ka sa sunan shi shi ba wai bukatan shi iya sana'a ba a me zai samu daga karshen wannan koyarwa da ake yi ka ɗauki abun jarin dubu ɗari ko fiye da haka ko dubu hamsin misali sai ya ɗauki wannan abun a lokacin zai je sai da shi dubu sha biyar to kaga bai taimaka wa kan shi ba bai taimaka wa al'umman shi ba da zai yi amfani da wannan kayan sana'a da aka bashi wannan dubu sha biyar dina zai iya samunta ya yi bukatan shi sannan kuma ya ci gaba da sana'arsa sosai mun canza mun dawo mun nemi sana'a mu rike sana'a koya take mu yi dogaro da kanmu wannan shine zai taimaka mana arewa a daina mana ganin eh, mahaukata a daina rena mana hankali ba yadda za a ce dan eh, arewa za ka iya zuwa kudu ka je yankan farshe ko ka je gadi ko kuma ka je ka yi leburanci sannan ka ce ba za ka yi a garin ku ba ba zai yiwu ba a so gari akwai abin da ka kawo mai muhimmanci da aka shakawa shine yadda masu dan hannu da shuni ke tura 'ya'yansu makarantu alhali 'ya'yan talakawa makwabta suna nan ba sa samun yin makaranta sai dai ko a saya musu babura su ta guje-guje a kan tituna an ce wasu daga cikin waɗannan yaran waɗanda ba su samu galihu ba su suke iya biya miyagun iri a rika waɗannan abubuwa na rashin tsaro eh wannan gaskiya ne amma babban matsala ma ni akwai abun da mutane ba su sani ba kasan da yawa kashi 99 in ana maganan shugabanni sai su ɗauka 'yan siyasa kun ana maganan barayi sai su ɗauka 'yan siyasa satan nan fa kashi 95 ma'aikatan gwamnati su suke yi dakata a nan kasimu don yanzu za mu shiga jihar yobe ne da ke farfadowa daga fitinar boko haram don jin yadda kwamitin sulhu tsakanin al'ummar jihar ke aiki sheik baba gana malam kyari shine shugaban kwamitin wannan kwamiti na zauren sulhu wanda kusan yana aiki ne kafa da kafa da sarakuna da kuma dukkan malamai da kuma dukkan jami'an tsaro a kowanne mataki 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa sannan kuma wannan kwamiti tana da wakil wakilai mutane 39 a matsayin matakin jiha wanda kuma ya shafi dukkan jami'an tsaro da alkalai da malamai da kuma sauran ɗaiɗakun al'umma masu ruwa da tsaki a kan tsakanin al'umma musamman ma wanda al'umma suna jin nauyinsu suna ga girmansu suna ga darajansu wanda an riga an gabatar da mu yanzu haka mun fara aiki abu na biyu kuma a matakin karamar hukumar mu wanda da hukumomi goma sha bakwai kuma a kowane karamar hukuma akwai irin wannan kwamiti da shugabanta da sakataranta da wakilanta akalla mutane 23 zuwa 26 yanzu haka muna yin aiki kuma alhamdulillah aiki yana kankama wajen daidaita tsakanin al'umma al'umma da zamantakewa wato tambaya ta shin sulhun na 'yan siyasa ne ko kuma na sarakuna ne ko matasa ko wani aiki ne eh, a takamaimai kuke a aji nasiru wannan majalisa ko wannan zaure bai da alaka da siyasa bai da alaka da wani kungiyan addini bai da alaka da wani sarauta kawai a'a duk waɗanda suka samu sabani tsakanin junansu ko ta fuskan shugabanci ko ta fuskan auratayya ko ta fuskan dukiya ko da musulmai da musulmai ne ko da musulmi da wanda ba musulmai suka samu sabani mukan zaunar da su da yaddan kowanne bangare mu ga cewa mun daidaita su sannan kuma sulhu yana da muhimmanci saboda lura da yau duk duniya gaba daya sulhu shine yake kawo zaman lafiya wanda in kuka je kotu misali in mutum ya kai ka ko police station ko gaban alkali to daga gaba zai shiga tsakaninku a ce wane da wane suna kotu a benci ɗaya ko a kujera ɗaya amma shi sulhu yarda ne na kowane bangare kuma daidaitanuwa ne kuma yana kawo lumana da kuma zamantakewan ci gaba ne. Kun ɗauki wannan matsayi na sulhu ne saboda mutane su daina rikici su zauna lafiya da shi. kwarai da gaske kaga yanzu hajji nasiru da sauran masu sauraro kun ga rigingimu iri-iri yana tasowa tsakanin al'umma ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin ɗan kasuwa da yan kasuwansu ko tsakanin mace da miji ko tsakanin makwabci da makwabci ko dai harkoki da irin na rayuwa dole a samu saɓani kamar da malam bahaushe yana cewa ka zo mu zauna ka zo mu saba duk da cewa wannan hausa ce ba shari'a ba ce to amma sulhu yana da muhimmanci yanzu magana nake maka nan akalla a kananan hukumomi mu goma sha bakwai mun samu mun sulhu da tsakanin mutane sama da hamsin wannan yana nuna mana cewa ba karamin tasiri ba ne wannan abu ya kawo mana na lumana da kuma zaman lafiya mutanen ki zo su same ku kuma in kun ji labari an samu sabani ne kuke zuwa a'a ba ma zuwa an riga mun yayata wannan majalisa ko wannan zaure a dukkan kofofin watsa labarai mu na gwargwado na cikin gida wanda yau dinnan alhamdulillah shine na yi cibu cisco na yi sa'a da dacewa a nan abuja wajen taron nan na samu da kai kofan waje ko kuma midiya na waje da na yi fira da shi yau kai ne amma sauran kofofin watsa labaranmu na cikin gida duka mun yayata al'umma ne suke rubutowa kokensu ko kuma kukansu ko kuma su zo da kansu same mu a ofis namu cewa ga matsala tsakaninmu da wane da wane mu ne wane ku sasanta mu sannan mu kira duka bangarori guda biyun sun amince kun amince sun amince sannan tukuna mu saurare su mu ga kuma abin da za mu iya yi a tsakanin su. Masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin na wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu ci gaba da shirin. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. duniya himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya. To madalla a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko ya fito daga Babandi Maman Babandi. Ya ce salam VOA Hausa. Muna taya al'ummar ƙasar Nijar murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga ƙasar Faransa. Muna addu'ar Allah ya ƙara ɗaukakar Nijar da ma Afirka baki ɗaya. sako na gaba na cewa wannan rikici da harzikin ɗan sanda dcp abba kyari ya tsinci kansa a ciki kawai jarrabawa ce daga allah muna fatan allah ba shi ikon cin wannan jarrabawar ya kubutar da shi daga shirin waɗannan miyagun da suka taso shi a gaba da fatan allah ya bayyana gaskiya akan wannan al'amarin mai tsarkakiya domin dai ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi daga haruna boda in kaibo karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa wannan sako na cewa hakika kiran da tsohon shugaban hukumar zaben najeriya wato inec farfesa a tahiru jega ya yi wa 'yan najeriya cewa kar su amince da pdp ko apc dukkansu haɗe yake hakan abin dubawa ne da irin basira kafin yanke hukunci akan kalaman nasa domin kuwa talakawan najeriya alkalai ne wannan shine ra'ayin aliyu muhammad dan fulani da aliko auta kafinta yalwa da ibrahim musa wada daga jihar zamfara sai kuma sakon muhammad ahmad usman tuga makiri jihar neja ya ce voa hausa ku isar da sako na ga shugaban karamin hukumar rafi kagara a jihar neja alhaji ismaila musa dan modibo da yake jajircewa yana mana ayyukan alheri da dare da rana akan damuwar talakawansa to allah ya saka da alhairi sai kuma sakon isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa shawarar da tsohon shugaban hukumar zaben najeriya a tahir jega ya bayar na 'yan najeriya su yi watsi da jam'iyyar apc da pdp domin dukkan jam'iyyun ba su yi wa najeriya abin a zo a gani ba a gaskiya wannan gurguwa shawara ce domin abin da kamar wuya a yi dare ba tare da sanin jemage ba sai kuma sakon ahmad Manija daga unguwan karufin madaki ya ce muryar amurka ku isar mun da sakon jaji ga al'ummomin jihohin borno da nasarawa da bauchi da ma sauran najeriya da suka samu iftilayin ambaliyar ruwan sama da ya lalata dukiyoyi da rasa rayuka da fatan allah jikan waɗanda suka rasa rayuka da rahama ya maida abin da aka rasa amin a ƙarshe sai sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika karrama gwamnan jihar borno da lambar yabo da shugaban kasar niger muhammad bazum hakan ya yi daidai domin a gaskiya baba gana umar zulum ya cancanci yabo da jinjina to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni mu kuma za mu yi kokari mu rika karanto muku yanzu ko ga muhammad hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba a cewar jaridar New York Times. A watan nuwamba da ya gabata hukumar FDA ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi digo biyu da kamfanin Pfizer samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power na shirin ganawa yau laraba tare da jami'ai a kasar habasha yayin da amurka ta yi kira da gwamnati da ta ba da dama a kai kayan agaji zuwa yankin tigray jiya talata fawa ta gana tare da 'yan gudun hijira a sudan waɗanda suka tsere daga tigray kuma ta sake jaddada matsayin amurka majalisar ɗinkin duniya da sauransu cewa abin da ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni tara ana yi Mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris za ta mai da hankali kan kare dokokin ƙasa da ƙasa a tekun kudancin China, karfafa shugabancin Amurka a yankin da faɗaɗa haɗin gwiwa na tsaro a yayin ziyararta ƙasashen Vietnam da Singapore a wannan watan. Kamar yadda wani babban jami'in fadar White House ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters, Harris za ta kasance mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka ta farko da za ta ziyarci Vietnam yayin da Washington take neman goyon bayan karfafa ƙasashen duniya don tunkarar tasirin China a duniya. An ci gaba da ƙara tsaurarar tsaro yau Laraba a kusa da gidan makaddashin ministan tsaron Afghanistan Bismillah Khan Muhammadi a Kabul kwana ɗaya bayan harin bom na kunar bakin wake da aka kai wa shugaban wanda ya jikkata kusan mutane sha biyu. Ministan tsaron wanda bai ji rauni ba a harin na jiya talata ya fitar da sanarwa ta bidiyo don sake jaddada kudurinsa na kare al'ummar afghanistan To masu sauraro da jakaitattun labaran duniyar muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas kenan agogon gada da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan sanata Nuhu Aliyu Auna wanda ya rasu da safen nan a garin kaduna to allah ji kansa da rahama ya kuma ba iyalai jure wannan rashi musamman abokiyar aikinmu amina buhari auna allah kara hakuri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labaran duniya da kuma julie lezard bishop da ta hada mana sauti sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nake sallama da ku sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin na dare. Amma yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.